Noma tushen arziki Noma tushen arziki Noma sannadi na cigaba Jama'a Salamu alaikum barkanmu da warhaka barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Babala ke gabatarwa Kar mu manta baya Kamar yadda watakila wasu daga cikin masu sauraron suka ji a makon da ya gabata, muna tattaunawa ne kan batun mafita na karanci da tsadar takin zamani a kasar Ghana. A cikin shirin noma tushen arziki na wannan makon, za mu ɗora inda muka tsaya na tattaunawar da wakilin Hamza Adams ya yi da jami'in hukumar kula da harkokin noma a Ghana, Malam Jafar Ɗankobiya. Sa'annan na uku, wannan abun da ya same mu na Ukraine na Europe ya zo ya sa fitan ma wannan takin an kasa shi sa ba a samu. To, yau gashi mun zo mun kai inda gwamnatin kasanmu ya ba mu labari mai dadin ji shine wai mun iya mun yi taki na gargajiya amma mun sarrafa shi. Mu duka mun ji lokacin da gwamnati ya yi wannan magana, kuma ya yi mana dadi, kuma mu yi ma wannan maganan awawatu. mun tarbi magana Muna kuma zaton cewa bi zama kamar yanda muka saba a gaya mana shi yau gobe a ce mana ga matsalan da yasa ba mu iya mu yi ko ba mu iya mu ci gaba da shi ya zamana abun da in mun fara yau an fara kenan hal ila a dawwama kuma ciki taki na gargajiyan da yau gwamnati ya gaya mana shi ne takin da aka doki bolan da muke zubarwa aka yi abu ne mai kyau amma akwai abun da muke ce ma fertility balance shi ne kamar yadda mu duka muka sani in za a ba mutum abincin da zai ci ya samu gina jiki ya kamata ya samu wanda kuma zai mai zai kiyaye kanshi ga barin ciruruka shi sa ake kiran shi balance diet shi sa taki da kanshi yana da wannan takin da ake yi na bola. yana iya zama na one-sided ne. Ka ka samu nitrogen shi na da yawa, bi da phosphorus bai da potassium. Amma tun da mun fara wani wuri, la'alla mun ya mu sarrafa shi mu gama ukun ga duka mu samu. A cikin eh, ainihin bayanin ɗaya daga cikin manyan jami'ai da ke kulawa da harkar wato samar da taki na gargajiya biyu bayan wato minista na agriculture ya yi bayanin eh, wannan mataki da aka ɗauka ya bayyana cewa eh, sun zuba zuzurutun kudade domin tabbatar da cewa an samu wannan taki na gargajiya mai inganci. Baka ganin ingancin da ya faɗin gana nuni da cewa an daidaita duk wani alfanu da kasan ke bukata domin ya yi karfi a samu an aka yi shuki ko mai tafiyar da ya kamata. Shi sa eh, na gode da wannan karin bayanin da kai mana sa'annan shesa shi sa nake la'akari daga ganin gaba abun da zai faru. Tunaninmu shi ne a iya har in dai an zuba zuzurutun kudi cikin wannan abu ba zuba kudin ba na farko ya kamata a yi bincike sosai shi wannan bolan in ka dauke shi yana iya bai samu daidaito na wurin amfanin da ya kamata a samu ba shi a a daidaita shi muna gaya wa yanga magana ba don mu ce abun da aka yin bai yi ba wallahi ya yi mana dadi muna neman gaba ya fi yanda aka fara sa'an nan kaga na gargajiya yau muna da matsala daya in an yi kowane abu kowane abu ilimin kimiyya ya iya ya samu ta zamana sabuwa sabuwan abu duka batunta na da wuya kan masu amfani da ita shi yasa da farko cikin magana na ce takin gargajiya abu ne da muka riga muka saba da ita amma shi takin zamani ta zo ta kore ta yau manoman da ba su kai musamman youth da muke ce suna cikin noma ba su san amfanin takin gargajiya ba. Saboda mun bar shi ya jima, mun bar amfani da takin gargajiya fiye da shekara hamsin. Yau manomi ka ce mai ya yi amfani da takin gargajiya yana ga kana bashi aiki yana da gaskiya saboda yau takin gargajiya shi wanda gwamnati ma da kanshi ya kawo in aka ɗauki bagi daya za a yi amfani da shi kan musamman fili na noma in aka doki na zamani an doki takin gargajiya fiye da goma ya iya ba da abun da takin zamani zai bayar shi sa kaga akwai gajiya cikin aiki da takin gargajiya amma da yake ba a saba da shi an bar shi nan komawa a dauke shi yana da wuya shi sa muna kira ga gwamnati a yi kokari yanda ake push wurin media da sauransu na wurin a bari a san amfanin takin gargajiya la'allah an koma a dauke shi a yi mai a tarbe shi kamar yadda muka saba in ba haka ba kowane irin takin gargajiya muka in masu aikin da kansu ba su so shi ba to ba amfanin yin shi shi sa rokun da mu muke yi shine na farko a yi a tabbatar da amfanin da ke ciki an iya an daidaita shi na biyu masu amfani da shi a bar su san cewa amfani da takin zamanin ya fi da takin gargajiya ya fi amfani da takin zamani saboda amfani da takin zamani da kanshi yana kashe dabbobin da ke taimako cikin gyara kasan da kanshi mun yi kiran ga ya jima yau inda muka kan ga mun gode ma Allah cewa gwamnatinmu ya duba ya iya ya taimaki an yi wa muna da jihohi goma sha shida bai yi mu ce muna da plant daya cikin Accra ko jiha daya muna sarrafa takin gargajiya wuri daya ya kamanci gwamnati ya duba mu iya mu samu koda cikin jiha biyar ko fudu. Masu sauraro a nan za mu dasa a cikin wannan shirin namu idan Allah ya kai mu makon gobe za mu kawo muku wani sabon shirin yanzu a madadin Malam Jafar Dan Kwabiya da kuma wakilin Makumasi Hamza Adams sai kuma Jude Leathers Gresham da ta taimaka ta haɗa mana sauki da bada umarni ni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Sai wani makon idan Allah ya kai mu.